Maske aina kuzo zo mu fito da ka ya zo mu fito da ka ya zo yanzu shirin da suka ya zarna jiya aina bana komai reno ku saurara aina ta ce a faɗa muku a faɗa muku zabe ya zo ku saurara aina ta ce a faɗa muku a tuna muku zabe ya zo ku saurara aina ta ce a faɗa muku mazaɓan ta shirya muku ta tsara muku sai kun zo ta shirya muku Zaben gaske haba jama'a bari mi muku zancen gaskiya da kuke ta hasashen zamiya ƙuri'un nan dai aikin ku ne in ka siyar yancin ka ne babu rigewa, in dai ana son ayyo gyara to ku fito duka an shirya muku zaɓen gaskiya haba jama'a cewa ta fuskara zaben masu hakura sa zaune gina wai su jira hakuri jama'a a fito duka in an sa aka sa haka in an ka kasa a tsare duka in an ka tsare a raka duka anan za a yi muku jirgin gaskiya za a sanar ku sani dan gaskiya zabe ya zo zabe ya zo zabe ya zo ai na saka ce sai kun zo jama'a zabe ya zo zaɓe ya zo zaɓe ya zo ainihin suka ce sai kun zo jama'a daɗin zabe ya zo daɗin zabe ya zo a zabe ya zo ainihin suka ce sai kun zo jama'a zaɓe ya zo zaɓe ya zo zaɓe ya zo ainihin suka ce sai kun zo jama'a na tsana ta tsana tsana ya zo sai na so jama'a zabe ya zo zabe ya zo zabe ya zo ainihin suka ce sai kun zo jama'a da kun kada ku tsaya a mazaɓo a kirga a kafe a mazaɓon ku sai kun ji sai kun ji jama'a zabe ya zo zabe ya zo ya zo zaɓe ya zo ainihin suka ce sai kun zo jama'a kar da yawa na tsaro ya hana ku an yi hakan ne don kare ku don ku fito neman yancin ku na ce sai kun zo sai kun zo jama'a zaɓe ya zo Zabe ya zo ya zo zaɓe ya zo ainihin suka ce sai kun zo jama'a yin katin da yawa baya yi guda ɗaya wanda aka yi shi zan yi ka tsantsan a taka tsantsayin jama'a zaɓe ya zo zabe ya zo zabe ya zo ainih suka ce sai kun zo jama'a ga wanda ya canza gari zai zama nemo ofis ɗin ainih yi maza ka sanar musu malam allah sai ka yi ka yi malam zabe ya zo zabe ya zo mm. zabe ya zo ai da suka ce sai kun zo jama'a wanda ya fadda katin yin zabe ya taho a ina ke zance shi ma za a ba shi fom ya cika sai yayi sai yayi malam zabe ya zo zabe ya zo na zo ainihin suka ce sai kun zo jama'a katin zaben ne dindindin in ka rika zai ma ko yaushe ne sai ka yi sai ka yi malam zabe ya zo zabe ya zo zabe ya zo ainihin suka ce sai kun zo jama'a na ce kyawun tafi a can sako sannan kyan tsayuwa can zance shugaban zaben ya yi aiki Allah ya yi komai Allah ya yi komai malam zabe ya zo zabe ya zo zabe ya zo ainihin suka ce sai kun zo jama'a a sanda idan kun zo kun zabe e ba rigima ba ban zanzance a nutsu a ɗauko mai bisa tsari a lansa kun ji alassa kunji jama'a zabe ya zo zabe ya zo zabe ya zo ai da suka ce sai kun zo jama'a za mu fito kuma za mu yi zabe za mu fito kuma za mu yi zabe za mu fito kuma za mu yi zabe sai mun zo sai an zo jama'a Allah ya sa a gama lafiya ubangiji ka ba mu shugabanni na gari amin